Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sauran gidajen rediyo sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muke kama ku wannan shirin a yau Asabar 21 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Sarfilo ba mu kanan labarai. To shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabuwar rundunar sojojin sararin samaniya. haka kuma za a cewa 'yan sandan kwantar da tarzoma a hong kong sun kai su mame wasu shaguna suka fatattaki tare da kama wasu masu zanga-zangar kin jinin gwamnati wata kotu a kasar pakistan yau asabar ta yanke wani farfesan jami'a hukuncin kisa saboda laifin yin sabo da aka same shi da yi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani yunkuri na samun goyon bayan fararen hula a yankunan da ke fama da rikicin Boko Haram, sojojin Najeriya sun fara tallafawa kiwon lafiyar mutane da rikici ya rutsa da su. Haka kuma a Abuja akwai tabbacin shugaba Muhammadu Buhari zai gyara na bin ka'ida akan kasafin kuɗin shekarar 2020 da ya riga ya sa hannu a kai. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya rattaba hannu a kan dokar kafa sabuwar rundunar sojojin sararin samaniya. Kana ya amince da biyan albashin hutun iyali ga ma'aikatan gwamnatin tarayya har tsawon makonni goma sha biyu. Majalisar Dattawa da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye ta amince da kudirin kashe dala biliyan 738 kan tsaron ƙasa ranar Talata. Bayan da jami'a wato Majalisar Wakilai da jam'iyyar Democrat ke da rinjaye ta tabbatar da matakin a makon da ya gabata. Ɗaukar matakin kafa rundunar sararin samaniya a matsayin runduna ta shida cikin rundunonin sojin Amurka da Trump ya gabatar da shawarar. 'Yan Democrat sun amince da sharaɗin za a amince da shirinsu na biyan hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya miliyan biyu har na tsawon makonni goma sha biyu wanda hakan na zaman shine karo na farko a tarihin amurka rundunar dakarun sojin sararin samaniya ta zamto wani sabon reshe na rundunar sojojin amurka da aka samar wato sama da shekaru 60 da suka gabata janar john ray raymond kwamandan rundunar sojin sama da kula da sararin samaniya ya kira sabon reshen sojin da mai muhimmanci ga ƙasa kuma ya ce jagorancin wato jagorancin da amurka take yi a sararin samaniya yana tasiri a duniya ya ce amurka ta fi kowa ƙarfi da inganci a sararin samaniya a wannan zamani Yau Asabar 'yan sandan kwantar tarzoma a Hong Kong sun kai su mame wasu shaguna suka fatattaki tare da kama wasu 'yan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Waɗanda suka taru domin bayyana bukatunsu a daidai lokacin da mutane ke saye da wato saye-sayen kayan bikin Kirsimeti. A wani rukunin shaguna na Yanlong da ke kusa da iyaka da China, ɗaruruwan masu zanga-zanga da ke rufe da fuskokinsu sun yi gangamin tunawa da cika shekaru biyar bayan wani hari da aka kai tashar jirgin ƙasa inda wasu ɗauke da makamai sanye da fararen riguna suka yi wa mutanen da basu je ba su gani ba da masu zanga-zanga duka da ƙarafe da sanduna. an soki 'yan sanda da rashin neman taimako cikin gaggawa da kuma rashin kama mutanen da ake zargi da aikata wannan ta'asa daga bisani dai sun kama wasu daga ciki tare da cewa waɗanda suka kai harin suna da alaƙa da wata ƙungiyar 'yan daba masu zanga-zangar dai sun nemi a yi adalcin shari'a kan harin suna mai ihun cewa yaƙin neman 'yanci da muna wato da muna tare da hong kong koriya ta arewa a yau asabar ta cicciki ma'aikatar harkokin wajen amurka kan suka da ta yi wa koriya na taki haƙƙin bil'adama tana mai gargaɗin cewa amurka za ta ɗanɗana kuɗar ta kan irin kalamanta na ganganci ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa musamman ta ɗauki wannan batu daga wata hira da murya amurka ta yi da wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka wanda ya ce amurka tana matuƙar damuwa akan wato akan kare hakkin wato kare bil'adama da taki haƙin bil'adama da koriya ta arewa take yi a wata sanarwa da wato ma'aikatar koriya ta fitar da aka wallafa ta kamfanin dillancin labarin kasar na cewa waɗannan irin kalamai na keta wanda ke zuwa a daidai lokacin da dangantaka amurka da koriya ke shiga wani hali za su iya haifar da munanan yanayi kan lamarin da ya riga ya taɓarɓare a zirin koriya kamar zuba mai ne akan wutar da take ci. Kalaman dai sun zo ne a lokacin zaman ɗarɗar da Koriya ta Arewa wadda ta yi wa Amurka alkawarin wata kyautar Kirsimati. Ta yi barazanar barin zaman tattaunawar nukiliya ta kuma ci gaba da ayyukanta, kamar gwajin makaman nukiliya ko harbin makamai masu cin dogon zango. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Pakistan a yau Asabar ta yanke wani farfesan jami'a hukuncin kisa saboda laifin sabo da yi ƙarƙashin wata doka da masu suka ke cewa ana amfani da ita ne don gallaza wa tsiraru. Junaid Hafiz mai shekaru 33 an dai kama shi ne a watan Maris ɗin shekarar 2013 saboda zargin ya kafe wasu kalaman ɓatanci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kafafen sada zumunta. yin sabo dai wani abu ne da ba a wasa da shi a pakistan da musulmai ke da rinjaye inda bisa tsarin doka za a iya yanke mutum hukuncin kisa an sanar da hukuncin da aka yanke wa hafiz a birnin multan inda yake koyarwa a jami'a lokacin da aka kama shi lauyan da ke kare shi asad jamal ya soki hukuncin da cewa abin takaici ne an dai ɗauki matakan tsaro a ciki da wajen gidan yarin multan inda aka gudanar da shari'ar daga ƙarshe shugaban wato shugaban shirin abinci na duniya na majalisar ɗinkin duniya ya yi kashedi cewa sama da mutane miliyan hudu a sudan ta kudu ne za su fada cikin yunwa a nan da watanni shida masu zuwa har sai shirin abinci ya samu kuɗaɗen da yake bukata domin kai agaji a wurin babban daraktan shirin abinci na majalisar ɗinkin duniya david visley ya kai ziyara a sudan ta kudu a makon da ya gabata yayin wata ambaliyar ruwa da ta lalata gonaki ta hallaka dabbobi kana ta lalata rayuwar wato dubin da ba ta 'yan sudan ta kudu ya roƙi masu bada tallafi su taimakawa mutanen ƙasar ya ce ba za a iya jiwa masu wato juyawa masu wannan baya ba ƙananan yara da ba san hawa ba san sauka ba ya ce idan muka gaza samun kuɗaɗen da muke bukata a cikin lokacin da muke bukata to lalle ne za a samu asarar rayuka Madalla a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu kamar yadda kuka ji da farko a wani yunkuri na samun goyon bayan fararen hula a yankunan da ke fama da rikicin boko haram sojojin najeriya sun fara shiga tallafawa kiwon lafiyar mutane da wannan rikicin ya rutsa da su daga abuja ga wakilin hassan maina kaina da ƙarin bayani dama dai daga lokaci zuwa lokaci sojojin na kuma taka rawa wurin ayyukan kiwon lafiya ga waɗanda rikicin na boko haram ya rutsa da su a shiyar ta arewa maso gabashin najeriya baya ga fafatawar da suke yi a filin daga a cewar jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar rundunar sojojin najeriya kanar aminu iliyasu a wani hoɓɓasa na marawa ƙoƙarin gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya sojojin na rundunar operation lafiya dole sun yi wa kimanin yara 207 rigakafin cutar polio yayin kuma da ƙarin wasu manya 122 su ma suka amfana daga sauran nau'o'in kiwon lafiyar an dai duba lafiyar mutanen tare da ba su magunguna kyauta da tabarar likita da dai shawarwari irin na kiwon lafiya a cewar masanin tsaro win commander mi salman irin wannan tallafi fa da sojin ke bayarwa a fannin kiwon lafiya akwai hikima a cikin cikinsa. So shi wannan aikin abin da ake ce ma medical outreach ɗin nan saboda abubuwa biyu ne. na farko su daman soja akwai abin da ake ce ma protection of civilians wato kare farar hula shi aikin soja a cikin gida da aikin da yake shi ne saboda na kare lafiya da kuma kare tsaron lafiyan yan ƙasa kenan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da doka ya basu su na cewa na kare lafiyan ɗan dokan ƙasa saboda haka sukan je inda ke buƙatan agaji humanitarian assistance soja na yin haka saboda suna da likitoci da kuma kayan aiki da za su iya wannan aiki na biyu kuma a irin yakin da ake yanzu na yan sunkuru da kuma na 'yan ta'adda da sauransu idan ka lura duka cikin jama'a ake irin wannan yaki su kuma mutane na gari da sauransu su suke sanin mutanen da ke wannan kuma su soja duk da cewa ba a yi training ɗinsu saboda su zauna cikin jama'a ba dole ne fito da abubuwan da za su iya yi domin mutane su gane su a kuma a samu zaman lafiya tsakanin su wannan kuma shine ake ma winning hearts and mind wato sai abubuwan da zai sa mutane su ji daɗin zama da su ba kamar yadda aka san soja ba ko idan ya zo sai dai mu zurai da sauransu so sukan yi haka saboda samun information kuma suka yi haka saboda tallafa ma jama'a a kaga idan aka je inda mutane ba su da lafiya da sauransu aka taimaka musu aka agaza musu suka samu samu lafiya duk wanda kai ma haka saboda ita zuciya ana yin ta su wanda yake agaza mata ne to in kai haka da yake ga su soja suka ga irin wannan yakan sa su samu karbuwa a wurin jama'a har ya zama aikin su zai zo da sauki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. kai da Hassan Maina kaina. A Najeriya akwai tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari zai gyara da bin ka'ida kan kasafin kuɗin shekarar 2020 da ya riga ya sa hannu a kai. Wannan zai faru ne domin an samu ƙari kan kasafin na naira tiriliyan wato tiriliyan goma da digo uku da ya miƙa wa majalisa a watan Oktoban bana. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani. kasafin kuɗin na shekara 2020 ya ƙaru da naira biliyan 264 kuma hakan ya faru ne a sakamakon ƙarin da majalisar ƙasa ta yi akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur daga dalar amurka 55 da shugaban ƙasa ya kawo zuwa dalar amurka 57 Shugaban kwamitin kula da ayyuka na musamman a majalisar dattawa, Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin haske. Lokacin da shugaban ƙasa ya kawo ya sa kuɗin man fetur zuwa dala hamsin da biyar muko da muka zo muka gani muka yi magana da mutane nnpc muka yi magana da mutane a kai duk duniya har da mutane opec da sauransu muka zo na muka ga hamsin da biyar din nan bai daidai ba sai dai a kai hamsin da bakwai to wannan hamsin da bakwai aka yi an ƙara dala biyu a kowane bututun mai kuma ba wanda wannan ba abin da aka kara kuma a kasafin kudi normally idan aka kawo ana ce za a kara ko a rage na kashi biyar cikin ɗari idan aka kara dala biyu a kan barrel miliyan biyu da ɗigo ɗaya ko a kowane rana to akwai kudaden da za a samu a kai to a wannan kudaden ne aka sake cewa to tun da dai an kara kudin mai to mu ma mu kara wa wasu wurare inda ya kamata a kara to amma ai baya ga ƙarin kuɗin gangan ɗanyen man daga dala 55 zuwa 57 kun yi ƙarin kan shi kuɗin na kasafin kuɗi wanda shugaba ya kawo daga triliyan goma da ɗigo uku zuwa triliyan goma da ɗigo kusan shida wa'annan ƙarin sun bambanta ne ai to wannan ƙarin ne ai a bisa ga wannan ƙarin kuɗin mai da aka yi gangan mai miliyan biyu da digo daya kowane rana yi multiplying da da biyu kowane rana yi za ga kudin ba kaɗan ba to abin da aka yi kenan a kasafin kudi akwai abubuwa da yawa da ake gani da ake dubawa dole ne a ga nawa ne hino a zone in north east suka samu nawa ne zone in south east suka samu nawa ne south is suka samu dole ne sai an yi balansin wannan baki da kuma kun yi haka a wannan karon tabbas an yi a duk lokacin da aka samu ƙarin kuɗi irin wannan to sai shugaban ƙasa ya nemi izinin kashe su daga wurin majalisar ƙasa wanda ake kira vayament a turanci to wai menene viament kuma ina dalilin yinsa tun da an riga an sa hannu a kasafin kuɗi masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa yusha'u aliyu ya yi ƙarin haske Wato environment kalma ce da take tabbatar da gudanar da canje-canje a cikin kasafin kuɗi kuma yana faruwa ne duk lokacin da aka riga aka sa hannu a kasafin kuɗi sannan kuma ake buƙatan a ɗanyi canje-canje daga wannan layi na kasafin kuɗi zuwa wannan layi kamar misali an yi kasafin kuɗi don lafiya sai kuma aka ga ana buƙatan shi waɗannan kuɗi su koma yanki na abinci to dole sai an aika mu da majalisa domin ta tabbatar da cewa kasafin kuɗin da suka sa hannu suka miƙa ma shugaban ƙasa shi kuma ya sa hannu to kasafin kuɗin dai shi ne ake aiki da shi amma duk wurin gudanar da canje-canjen shine ne akan shigo da kalmar bayament ko kuma wannan dalilin da akan kawo shi domin a tabbatar da cewa an yi aiki akan ka'ida. Majalisar Dokokin Ƙasa ta fara hutu sai ranar 28 ga watan Janairu na baɗi ne za su dawo aiki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.

Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bambanta mana karya da gaskiya kan wannan al'amari. shin wai da gaske ne akwai wasu ƙasashe irin su alaska da rasha da dai sauransu waɗanda idan ana sanyi mai tsanani mutum ka iya watsa tafasasshen ruwa sama kafin ya dawo ƙasa wai sai ya zama ƙanƙara idan ko haka ne shin yaya rayuwar al'ummar can ta bambanta da tamu mai tambaya kwamar ahmad sale na faɗa da ke jihar gombe to da farko dai alaska ba wata ƙasa ba ce wata jiha ce a amurka kamar yadda za a ji a amsoshin. Idan mai tambayar na saurare, an dace mun samu tuntuɓar wani wanda ya sha zuwa irin waɗannan wuraren a Amurka da Rasha da Canada da dai sauransu. Ina maganar madakin samunaka mazaunin birnin Boston a nan Amurka Alhaji Garba Suleiman Krako, wanda ya fara amsa tambayar ta Comrade Ahmad kamar haka. To, Assalamu alaikum masu sauraron An Ansa tambayan Comrade Ahmed a takaice ne wannan magana wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake a ƙasashe kamar Rasha a haka nan a Canada. Nan ma Amerika akwai gurare wanda ke jahohi wanda ke su sanyin ma ba a ce komai kamar yadda ka faɗi Alaska. Alaska ba ƙasa ba ce wato jiha ne a nan a Amerika. Wato kamar yadda ka faɗi wato ruwan zafi ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokiti ne ko a kwano ne ko a kofi ne ka jarraba ka gani wa'annan wuraren da ka lissafa in ana wannan sanyi a wannan lokaci kana watsa wannan ruwa to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa to ya ko zanen kankara in hmm. kuma ya zube a ƙasa yana zuba a ƙasa yadda ka san gilafi haka zai zama hmm. ya zama kankara ya daskare saboda sanyin ya yi sanyi hmm. saboda haka wannan tambaya taka a takaice amsanta haka yake hmm. wannan ruwa da kan zuba mai zafi yana iya zama kankara nan take hmm. ba sai ya wani lokaci mai tsawo ba. To ba daki a sauran ƙasashen duniya da ka je ka shin ka fuskanci wasu abubuwa masu eh, kama da haka? Kwarai da gaske wato na farko dai ina sha'awar zuwa kanada. ko yaushe ina ina sha'awan zuwa kanada. don ba mu da nisa da kanada a mota ma daga nan America za ta shiga awa shida ne kawai daga garin da nake zuwa kanada. Hmm. to na yi niyyar in je wannan gari na Montreal da Toronto na yi niyyar in kwana uku ne a ran da na je koto washe gari da sassafe ma ne na juyo don tsananin tsaban sanyi ban san haka abin yake ba kunne na yadda ka san katako hannunka za ka ji ba jini a jikinka ko kaɗan ka daskare ne in kuma ka sa hit a motarka shi kanshi hit din sai ka je maka wani irin zuji wato abun ya fi karfin shi yawa mm. kuma ba a jiki haka na juyo mm. wato a nan kuma amerika din mukan je kama kifi mm. lokacin da ake cewa sama din nan wato hutun sama daga wajen june lokacin kowa turawa na nishadi a tafi teku. Mm, watan yuni kenan. Mm. yawwa a je kamun kifi to sai na fahimci lokacin mai kama irin wannan na yanzu lokacin da ake sanyi teku abin da ya sa ruwan shi baya daskarewa saboda yana da ruwan gishiri gishiri amma akwai rafuka wato korama da sauransu mm. da yake ba ruwan gishiri a cikinsu daskarewa yake sosai to abin da yake bani al'ajabi wanda ma masu sauraron mu wannan abin su ma zai ba su mamaki kankara ta daskare rafin gaba ɗaya kogin ya daskare ya zama kankara hmm. to Allah mai iko kaga a nan ma sai mutum ya ji tsoron Allah hmm. yadda kifin nan zai rayu to akan je kamun kifin wannan rafuka hmm. don wannan abu ya faru kwatsar ba sai na je wannan ba na bi masu zuwa wanda suka saba wato akan je da diga kamar yadda za ka haƙa rami to haka za ka fasa ƙanƙarar nan kuma ka ji haka za ka hau shi kai tafiya a kan ya riga ya daskare ya zama kankara. ku Allah. To sai a je wajen daidai ake wurin. Sai a huda rami sai a zagaya kamar a wani shasha ta haka. To Allah da ikonsa kifin hasken sararin subhana suke mm, gani mm. su miƙo kansu su fito daga wannan to daman abin da ake zuwa don a kama wannan kifaye akwai ɗan irin raga-raga da ake sa sai ka sa sai ka kwarfato su ka samu mm. ko kuma akwai wani abu mai kama da mashi mm. sai ka sa sai ka taki kifin sai ka ɗago shi na je mun kama kifi mun yi komai sai na je na taka wani wurin da ke kankaran ba ta riga ta daskare sosai ba a daskare sosai ta kalli ba aiko sai ta burma da ni <laughs> dab lalle ka sha sanyi burma da ni da ita Allah da ya taimake ni na iya ruwa na dan yi amma da kyar na fita yadda ka san an sa na a irin da ake sa gawa <laughs> to haka to kaga wannan masu sauraron mu wani bayani ne nan nake muku akan sanyi kaga a yau din nan ma da za ka sa ruwa a kofi tumbler ka zo ka ajiye shi a wundanka in ya daɗe minti goma kofin da ka sa a cikin wannan ruwa a wundanka ko a bakin kofa ya daskare ya fara zama kankara ya zama kankara a nan birnin boston tun ma ba wani jihar makociyar mu ba new hampshire mm. mu sanyi to haka nan za ka gani to amma ka ga kamar su da su ba san ma abin da ake yi ba da yake amurka na da faɗi sosai kwarai da gaske hmm. ai shi za ka ce tumbin giwa kamar da ake makano kirari hmm, To hmm. haka Amurka take. To ma daki eh. idan ku a birnin Boston kuna fama da tsananin sanyi haka, ya eh. abin yake kenan a Alaska a yanayi irin wannan? Wato na Alaska ma ai daban yake. Alaska sai ka sa riguna wanda yake na musamman ne masu kamar tamar waya ake cewa ban sai da zan fassara shi da hausa ba wato kamar yadda zaka sa ruwan zafi a flask don kai ya huce to haka nan akwai wanduna da suwaita da riga hatta pan din da zaka sa akwai su shi ake cewa tamal waya in ba su ka ba ko to zaka wato rigunan sanyi na musamman kenan ba irin wanda muka saba gani ba ina hmm. shi yasa ko a rasha in mutane suka lura za su ga cewa zaka ga wata irin hula Hmm. wanda mutanen rasha sukan sa ta hmm. wannan hula ana yin ta da fatan hausa. za ka ga sun dufe kunnensu hmm. a nan a alaska da na je wato wannan ulu kamar fatan tinkiyon ka san ba ina ba na eh, da gashi gashi dai kamar ulu haka Za ka ga tunkiya katuwa za ka iya hawanta haka kai ka ko ina amma aka fede ta za ka ga naman ba wani abu <laughs> ba naman ba naman komai ikon Allah duk fatan ne a jiki ne ake yin riga da shi a yi wur a yi hula a yi wanduna da sauransu duk tanadin sanyi mm. a wannan alaskan idan ka fito waje in kai magana da kamar wani ni da kai yanzu ko muna magana za ka ga hayaƙi na fita a bakin ka sai ka ce wani maye. <laughs> Lalle ka. Saboda tsaban sanyi iskan duk da za ta fito daga bakin ka. Mm. Sai ka ga hayaki hayaki ne tururi tururi fari. Wato wanda ko a Najeriya ma ana ganin haka sai dai irin naku ya ma wuce ma misali. Ai wannan fitacce ne za ka gan shi hmm. najeriya da sauki amma a nan za ka gani mai zahiri za kamar mota ta tashi <laughs> yawwa za ka ganin tiriri iko Allah yana fita a bakin mutum hmm. sannan banda wannan a nan boston din nan akwai wani abu da na taɓa yin kuskure hmm. an yi sanyin nan mota ta dai da karfe ne jikinta ko kuma fiber to dusan kankara da ta sauka na tafasa ruwan zafi na zo don watsa ma jirashi na kuma motar ta ki buɗuwa komai ya rufe gam mm. na watsa ruwa a kofan eh, domin wai ko ta buɗe ina ai sai ruwan nan da na watsa ya daɗa zama ya kankara windscreen din wato gilashin motar mm. ya yi tsawa ya tarwatse saboda tsawon sanyi na taɓa yin wani bako mm. daga Kano ina ce mashi alhaji tafi a hankali ga shi dogo ba na son ne karka tona wai asiri ai sai amma an yi zuwa wannan shirin ya san da shi nake yi <laughs> yana nan a Kano a kofar ruwa iko Allah da ya zo muka daga da shi shi kuma ya yi wani irin shiga tunawa mm. suna ta sha'awansa mm. ya sa irin manyan kaya din nan to ga su no Hmm. shi kuma yana ta sha'awar suna sai nake to alhaji duk inda ka ga wuri ya yi wani a nan amurka ana cewa black eye hmm. to abin da ake nufi da black eye dusan kankaran ne hmm. sai ta narke ta zama kankara ko a kwalta ne ko a hanyar tafiya ne kai ba za ka gane ba kai ba ne sai nake ga mushi duk inda ka ga wuri yayi salan salan salan kamar jira shi karkata ka da ta <laughs> ba komai ai ba komai muna tafe da alhaji kofar ruwa ya aka ya aka yi ina tafe ina tafe ina ta magana ne kadai sai ya riga ya zube ikon Allah san <laughs> sai ya kwashe shi ya zube a kasa ayya wai ga wannan ne sai ga in ya yunkuri da taji kuma da ka da irin sanyi To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin madakin samu naka mazaunin birnin Boston a nan Amurka Alhaji Garba sulaiman karaku wanda ya an samu da tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mana wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya. To a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar imel. mu na farko a yau ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura inda ya ce Salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin jihar Kano da masarautar Kano ya kamata ku mai da hankalinku akan abin da zai amfani al'ummar Kano ba yawan sa in sa a tsakaninku ba ga kuma sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda shi kuma ya ce Salam VOA Hausa dan Allah ina dattawan Arewa da manyan Arewa da masu kuɗin Arewa da malaman Arewa arewa da ma duk wani mai faɗa a ji da ke arewa da siwa Allah da annabinsa da su taka wa gwamnan jihar Kano Umar Ganduje birki a yunkurinsa na tsige a kan gadon mulkinsa saboda yin haka babu abin da zai haifar illa rarraba kawunan kanawa da ma ta arewancin baki ɗaya. Mun kuma samu sako daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Dandi a jihar Kebbi nigeria tare da na Mairo Umar makira su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah muna kira ga mai girman gwamnan jihar mu ta Kebbi Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da yawa Allah da annabinsa ya gaggauta biyan ma'aikatan jihar Kebbi da suka yi ritaya su domin gaskiya suna cikin matukar buƙatar haƙƙoƙinsu ganin cewa har sauran ma'aikatan da suka yi ritaya har sun fara mutuwa sun bar duniya magashi kudaden nasu ba su shiga hannunsu ba da fatar mu ya kai ga mai girma gwanna. To mu na karshe a yau ya fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya inda shi kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. To wai wani mataki ne shugaban ƙungiyar da dattawa arewacin tarayyar Najeriya Farfesa Ango Abdullahi ya ɗauka domin kawo ƙarshen takon sakar da ke tsakanin mai martaba sarkin Kano da gwamna Ganduje. To madalla mu kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Kafin mu kammala shirin gasar fili ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabuwar rundunar sojin sararin samaniya kana ya amince da biyan albashin hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya har tsawon makonni goma sha biyu. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima za mu eh, da misalin karfe tara da rabi agogon nigeria Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin shi filin hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da hailu da kuma injiniyan namu na yau nick ni hadiza kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha allah a mu na dare. VOA Afrique, la radio de tout le monde.